don allah kai haƙuri sweetheart na yi laifin nan kuma na amsa na yi na baka haƙuri bai kamata ka dinga yin wannan fashin da ni ba ba zan samu nutsuwa ba <laughs> kuma fa haka ne na san ba za ki ijiyar fashin da nake ba to ya so in yi gaya mun da kanki shine ka dawo normal inda kake dawo normal hakan yana nuna cewa ni ba cikakken namiji bane ba kuma ni ban cika cikakken mutum ba in ba haka ba kuma ban da cikakken hankali me ka wannan maganganun don allah ka yi haƙuri laifin nan dai na amsa kuma na ce ba zan ƙara yi ba idan har zan haƙura akwai matakai guda hudu da ya kamata na ɗauka matakin farko in daina shiga al'amuranki mataki na biyu ki harka ki in yi harkata mataki na uku akwai kora zuwa gida mataki na hudu kuma ɗungurungun kenan yake duk wata alaƙa tsakanin ni da ke ya zama cewa ni da ke ba mata da miji bane ba in baki fahimta ba hakan yana nufin in sake ki kenan wani daga ciki zan dauka a ah, kai hakuri je ka Allah ki kiyaye ba zan ƙara magana ba wannan fa tsakani faɗa ne da abu ne na manya da manya waye zai goyi bayan alhaji bayan hajji ya ce da gida duk rigimar da za a yi duk bala'in da za a yi duk faɗi tashin da za a yi hajiya za ta zo ta tsaya bayan albashinka ta ɗan maka alherai shi kuma alhaji iyakaci na da shi kawai a wata ya bani albashi na ya sallame ni in kama hanya in yi nawa waje ai wawa shi yake goyon bayan alhaji a gida kana gadi aka goyi bayan hajiya alhaji ya ka za albashi hajiya kuma za ta ɗauko abinci ta baka za ta ɗauko ɗan kishimin kaza ta tafi ko maka in an yi raguwa balangu a ce maka ungo in allah ya sa an kai kilishi a ce ina kake eh kuma sana zo dan alheri ne na yau da kullun a kawo ɗaya dubu biyu uku hudu a ce maka ungo ke kaɗai kike zaune mama ina su sadiya da nafisa ni kaɗai ce sun tafi kasuwa siyan kayan ankon da ka ba da kuɗi duk da dai baka cika ba eh dama eh, yanzu zuwan da in cika musu in so sai in wuce ofis ya yi sun riga sun tafi sadiya dai yau kan an sha fushi har da ce min ita to za ta karɓi cikon kuɗin a wurin saurayinta na ce kul ban yadda ba gurin saurayinta eh. kuma ta sa hannu ta karɓa kai ma ka san ai ba zan bari ba to kuɗin da suka karɓa na waye kenan ma waye ya cika musu ni na cika musu ka san dai da kuɗi a hannuna kuma kana hana ni yin komai to kuma yanzu kamar dan dan irin wannan kuma in tunda akwai kuɗin a hannuna ai ba na abu bane dan na ba su ha bai kamata ka taba kudin ki ba gaskiya bara in samu sai in baki mm. kudin su dan nima na kai ina nema in da wannan wa ga su sun dawo mana amya an dawo ya ina wuni lafiya bisa kike fushin ne har yanzu baki daina yi ba kai ma ka san ya riga ya wuce saboda na san duk abin da kake kana kokari ne saboda kaga tarbiyyar mu ta tafi yadda ya kamata to idan har haka ne me yasa da ban baki kuɗi ba na ce ki jira kika tambaye mawa to ai saboda ta riga ta zo ne ya wata magana muka ji kuma ya kamata a ce an yi maganar kana nan ke ya haka magana akan me kenan don ko idan har ka ji nafisa ta yi magana akan abu to lallai akwai kashin gaskiya a cikinsa menene yake faruwa an ce matarka ce ta yi sanadiyar bacewar wata matar aure kuma abun har ya kai da zuwa police station umma mm. inda muka je ne mutane suka yi ca a kanmu ana ta magana yarinyar kawu silili mm. unguwan su da matar to in dai abin da muka ji gaskiya bai daɗi ba haka ne ah, ah, abin ya faru lokacin da magana ta jiga police station naji amma kafin in je masu already wancan an riga an bada belin su ni kawai ɗauka ta ne muka tafi gida kuma ta yi yunkurin ta gaya min menene abin da ke faruwa ni ne na hana ta dama na gaya mata bana bukatar in ji komai daga cikin abin da ya faru to gaskiya ka je ka binciki ko menene gaskiyar maganar da take faruwa lallai ka binciko gaskiya domin in har ya tabbata wannan maganar gaskiya ce to ya kamata ka sa kanka a sahun waɗanda za su ƙara aure ka yi haƙuri yaya ba ki laifi ba nafisa kina da gaskiya ya kamata a ce komai da ke faruwa da iyalina da kina ina tsawaita wajen bincika ba laifi bane daidai kika yi khadija yanzu yaya zaki yi kenan wallahi ban sani ba shi ya saka ni kirai Allah ya sa ba zaki ji haushi na ba idan na kasa baki shawarar da ya kamata na baki a'a ba zan ji haushin ki ba wallahi ni gaba daya na kasa gane me zan yi wallahi khadija haushin kanki da kanki ya kamata ki fara ji yanzu ban gane ba eh ya za a yi kina tare da namiji shekara da shekaru kuma a ce biki san ta yadda za ki lallashi namiji mijinki ba ki tarare shi ki zauna a matsayin ke ko da yaushe a matsayin mai laifi kike haba kadija kamar ba mace ba kuma fa haka ne ko wai shi mutum ai ta bashi haƙuri ya ƙi haƙura haba alhaji me kake so na yi ne ya kamata a ce ka haƙura yanzu har kina da dalilin jin haushi kenan dan ban huce daga laifin da kika aikata mun ba ni ba haka na ce ba amma dai ai dan adam ba a rasa shi da aikata laifi kuma ko ubangiji da muke bauta muna yi mishi laifi mu ne ya sa to ni me yasa idan na baka hakuri ba za ka hakura ba ok kuma shi kenan sai aka ce miki ki ta aikata laifi ko ki gaya mun a wace maza mazahaba kowane littafi aka ce mutum ya maimaita laifi ba ki sani ba ko ne kike ganin ban yi daidai ba kenan don na yi faɗa kan laifin da kika aikata amma dai alhaji aika fi kowa sanin mu mata ba mu da hankali hankalin mu da naku ba ne sannan kuma zama aure zo mu zauna zo mu saba ne me yasa duka ke manta wa'annan abubuwan to amma dai ina fatan kin san cewa aljannan mace tana karkashin kafan mijinta ban manta da wannan ba ok kuma shine kike aikata duk abin da kika ga dama ni dai fa alhaji ba wani abinci ba yanzu dai kai ne shugaba kai ya kamata kai hakuri da ni naji to ki sani zan hakura amma wallahi in kika sake aikata laifi irin wannan ko wallahi kinga babu maganan gudu babu magana adashi in kuma ba ka ba wallahi sai ranki ya ɓaci ni dai tun da ka hakura shi kenan daga baya ma gyara wannan amma ya za a laje cewa in group in group ina group admin haba gaskiya ba zan iya ba Sweetheart lafiya? Mala Abdul ina wuni? Ya kike a gida? Ya aiki. hakan yana nufin akwai wata damuwa kenan tunda baki saba ganin shi a haka ba amma ki kwantar da hankalinki insha Allah komai zai normal amma kin san da taurin kai idan na ce sai na yi abu akan abin da na san za a aikata shi ba zai yiwu ba gwara da in tsaya in gani in je in adar gwara ki je ku sasanta da mai ki kar ki damu sai mun yi magana kin ci ko ki lallaba shi Hajjaju me ya zafi haka me daɗi a'a ai komai na rayuwa ya kamata a yi wanda ya isa ne abadan Allah da Allah yanzu me gadi kofar ma sai ka bude mu to ai girman ki ne babu abin da ba za a yi miki ba me abin da ba za a yi miki ba ai mace irin ki wacce Allah ya kawo ta kamar an zabo ta daga cikin tsada komai ma a mata buɗe kofa hawa na aiki ne Mai gadi na ji daɗin wannan kalma ka. Allah ya raka maƙiyanki a ƙar. Ga wannan. Mun baka wannan ka sha ruwa. Allah ya kai ki Kudus bai san yaran ba, ba a jin yaransa, ba shi da ko sisi, lafiya ba ta ishe shi ba, ba shi da kuɗin mota ta tafi. Har ka sai da yankan wuta fa. Yanzu abokan Alhaji wa za ka yi wa Maula ya baka wannan. Dumu biyu. Yau ai miya ta hadda nama. Khadija. Na'am. Ina son yi miki tambayoyi. Kuma abin da nake buƙatar in ji daga bakin ki kawai gaskiya ce. A gidan nan akwai abin da kika nema kika rasa? A'a. Ki rasa ci? Ki rasa sha? Ki rasa sutura? A'a. Ki rasa kwanciyar hankali? A'a. Ko kuma akwai wani abu da kike buƙata wanda kike so a miki ba a miki? Akwai abin da kika rasa? A'a. Idan kin fita me kike a waje? aiki na da nake kike fita kike yi ko kuma abinci kike neman mun da in ci ke nake saurare babu ko ɗaya don Allah kai haƙuri hakan ba zai ƙara faruwa ba maganar haƙuri ba ce ba idan duk baki da amsoshin abin da na tambaye ki idan kuma fitar ki ba ta da nasaba da wannan abubuwan da na lissafa miki to ina ga baki shirya zaman aure ba baki shirya yi min biyayya a matsayin namijinki ba domin matar da ta shirya zaman aure ta shirya yi wa mijinta biyayya ba za ta dinga aikata wayannan abubuwan ba a matsayina na mijinki Allah ya bani wannan daman ne yin auri mata yi biyu in na so ko in yi uku ko in yi hudu ko kuma in tsaya ga ɗaya idan na san ba zan adalci ba ko kuma in ma ba zan iya ba baki da in yi riko da abin da dama na ta yarje mini Khadija ina damar da zan auri mata yi ɗaya biyu uku hudu zauna tare da su dan ina da yakinin zan kwatanta adalci a gare su amma so da so da yake miki yasa na riga na haƙura na aje ki a matsayin mata da tilo amma baki mun biyayya a matsayin mijinki in na ce kake fita za ki fita in na ce kake sai kin yi komai na saka ki duk wani haƙƙi da Allah ya ɗora ni a matsayina na miji ba ki a ɗauka ta da wannan darajar da Allah ya bani dan Allah kai haƙuri wallahi ba zan sake ba idan na haƙuri a matsayina nawa a matsayina nawa zan yi bani dama ta karshe don Allah. Ba ki dama ta ƙarshe. Ni baki bani damar da addini na ya bani ba. Baki bani damar da Allah ya bani akai ba. Ina da fifikon daraja a kanki. Maza su ne ke da tsayayyar daraja a kan mataye na daga abin da suke ciyarwa. Na daga abin da addini ya hukunta a kansu. Me yasa kika hana wannan dama tawa a matsayin mijinki? Don Allah kai hakuri. Wallahi ba zan saki ba. Don Allah kai hakuri ba zan sake ba sai ki sake don allah ka yi haƙuri sai ki sake khadija na gaji na gaji ba zan iya ba zuciyata ba za ta iya ɗaukar ki ba na son ka yi haƙuri da ni so da dama don allah wannan ka bani wannan dama ta ƙarshe ka ban wannan damar ta ƙarshe kina son baki dama eh daga yau sai yau kada in ƙara ganin ki a ƙofar gidan nan daga yau sai yau kada in ƙara kama ki da rashin gaskiya daga yau sai yau ko aike ne ya zama dole ban yadda ki je baki aiki mai gadi na gaya miki wannan idan kuma na kama ki ko aka ce bayan na fita an ganki wallahi na tausaya miki da abin da zan miki ina da zuciyar hakuri ina da zuciyar soyayya zuciya ɗaya ce baki sani ba tare da ni shine asalin kalata amma za ki sani Zan shiga uku me yasa nake yin duka wa'annan abubuwan ne ina maka magana kana jina don Allah ba kai haƙuri ba ki bani hanya zan wuce da Allah tunda ni ban isa in gaya miki magana ki ji ba Khadija ban isa in gaya miki ba yanzu an kafa shaidu akan ki wanda su tabbatar da abin da nake faɗa ba na hanya shaidu kuma shaidu na shiga uku alaikum assalam Baba yaushe ka dawo? Yau na dawo, kuma da na dawo sai na tadda matsaloli masu tarin yawa. Yanzu ke, ke, ki rasa wanda za ki rashin mutunci su wannan yaran yaran kirki. To malam a gaisa mana tukunna daga zuwa kuma a kama faɗa. Hajiya, ni fa abin tun da muka baro gida wallahi yake ci min tuwa kwarya. bari in jan ka muku ruwa a'a mu ba shi ya mu ba zaman ki haba Khadija me yasa haka hmm? kin fa sani sarai a cikin unguwanmu kina sane da cewa 'ya'yan gidanmu suna ɗaya daga cikin yaran da ake tunanin ba sa auruwa saboda kawai mun tsaya mun ce sai kun yi karatu kin gane hajiya ni yanzu na gane abin da take so take ta dawo gida ta zauna ta tare da ragowar 'yan uwan ta cuce su kin abin da ya taso sai a bada labari shine ya kawo karata wallahi baba na ba shi hakuri kuma na tabbatar masa ba zan kara ba kuma na karɓi laifina kar ki canza mana zance kar ki canza mutane zance ba ki ya kai ba zuwa yayi ya faɗa dan a san halin da ake ciki saboda yana gab da ɗauka kowane irin mataki yanzu ke idan ba irin rashin hankali irin naki ba kuma yaron nan naki mijinki yana da hankali to wallahi da ni ne mace take min irin abin da ke masa wallahi tallahi da tana na sauwaƙe mata wallahi na daina kuma insha Allah na gaya masa ba zan sake ba to wai Khadija wai me kike tsinta ne a titi da ke fita ne me kike tsinta a gidajen biki da kullum sai kin fita yau kina can gobe kina can me kike samu ne ni ko gajiya kuma ba ta yi gajiya kullum tana yau to bari gaya miki daga yau su yau zan miki gargadi na ƙarshe wallahi tallahi idan ya sake zuwa ni ni ya kama karaki wallahi ni da kan ni da kannanki da mayafi ki da ni kanmu sai mun fita daga harkaki ku rabu da ni kuma baba kwarai kuwa duk abin da kike so ki je ki je ki idan abin ya tabbata sai mu ga ina zaki koma Allah dai ya kyauta insha Allah zan kiyaye a yauwa yauwa zo zo zo nan zo ka zo nan kusa da ni wannan ka ce ko? Baba? Ke, rufe baki. Ina tambaye ka, eh, matar ka ce? Eh, ta ce. To daga yau, ni Ilyasu mai kwanjo na gama idan ta sake ma laifi. Duk matakin da ya kamata ka ɗauka na hukunci, ka hukunta ta don ba zan ci gaba da zuwa na baka hakuri ba. Kai malam. da Allah da ka ta hajja me magana kai malam ye haka za a yi ta shigo yarinya a ta wani uzuri za a ci gaba da bata babu magana uzuri na gaya ma duk irin matakin da ya dace ka ɗauka akan ta so kike abin ya zo ɓaci a to shi kenan akwai ragowar ɗaki a gidan nan ke zuba gwanjo so kike a kwashe gwanjon ciki a sake a ciki ye ni da ke gani na mahaifiyarki na goyi bayan duk hukuncin da malam ya yanke a kanki saboda haka yanzu dabara ta rage wa mai shiga rijiya